ويوفى عليه من حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وطن دسك لكي مسلاتي ضرارا دومن توتر وهذا من ذا الله صلى masjidan ziraran waɗanda suka riki masallaci ziraran domin cutarwa ga manzan Allah sallallahu wa kufuran da kuma kafirce ma ubangiji wa tafriqan bainal mu'minin da kuma manufar raba sahun musulmi su raba musulmai gida biyu wa irsadan kuma suka mayar da masallacin ya zanto wata mafaka ko wata matattara liman haraba Allah wa rasula ga dukkan mutumin da ya fito na fito da Allah da manzansa min qablu tun da can masu irin wannan hali tare da cewa wannan shi ne manufofin wajen gina masallacinsu amma za ka tuna rantsuwa da kishiyar haka wala ya halikunna wallahi da sannu za ka ji suna yi da rantsuwa suna cewa in aradna illa al-husna ba abin da muka nufata sai aiki na gari Allah ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah ko shaida yake bayarwa cewa karya suke ba aiki na gari suka yi ba wadansu munafukai ne suka yi wani masallaci kuma suka ga yadda annabi ya zo ya bude musu masallaci ya yi sallah suke sanya musu albarka manufarsa idan annabi ya ansa gayyatar wato su yi taron dangi a cikin masallacin su wa annabi kisan gilla shine manufar su duk sun raba goron yadda ga masu aikin farna irin nasu masu manufa irin tasu to su ne Allah yake siffanta su anan ke takabu masjidan durara sun riki masallaci da nufin cutaswa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne manufar su dan wato diraran anan wurin kamar shine maf'ulun li ajlihi kenan manufar da suka kai masallacin shi shine diraran cutaswa wa kufran da kuma bujirewa ga Allah bijirewa ga manzon Allah wa tafriqan bainal mu'minin da yankulan raba mummune su ja hankalin wadansu su je su goyi bayan su duk wanda ga gina masallaci za a bace abincin ci zai to amma ba san manufar da ke kunshi a cikin zuciyarsa ba to shine Allah ce wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah yana shaidawa cewa waɗannan mutane ƙarya suke manufofinsu munanan manufofi ne نعم. لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين Allah ya ce da manzon sa la taqum fihi abada la taqum kada ka tsaya a cikin masallacin nan da nufin sallah ko da nufin wata ibada fihi cikin sa abadan wato har abada aka hana annabi zuwa wani shi na aka sanar da shi ta hanyar wahayi idan ka yi nufin cutar da annabi tsammanin ka ba zai hararo da suke ciki ba sai Allah ya sanar da shi ta hanyar wahayi Allah ce la masjidun usita ala taqwa lalle masallacin nan da aka azhar sakin ginansa a bisa ga takawa min awwal yawmin sun yini na farko ahaqqu an ta taquma fihi ne yi cancanta ka tsaya a cikin sa domin ibada ba masallacin su ba masallacin da duk ya zanto manufar da ta sa aka gina shi jin tsoron Allah kwatanta umarnin Allah rayar da addinin musulunci a haƙo an ta koma fihi shi ya kamata ka zauna ciki to wani masallaci ne wanda aka kafa tun ranar da aka aza harsashin gina sai zan to an gina shi akan takawa to sai malamai suka yi maganganu guda biyu waɗansu suka nuna masjidu kuba masallacin kuba ne shi ne wannan da masjidin kusa ta ala takawa min awwal masallacin kuba kuba kuma a da unguwa ce a bayan garin madina amma yanzu ta haɗe da cikin gari da haka masallacin kuba yana da falala dan ga Allah ya ce shi ne ustisa ala takawa min awwal yawmin akwai kuma hadisi bisa ga haka wanda imam al-hakim ne saburi ya rawaito shi kuma hadisi ne inda to amma kuma za ka yi gaba sai ka ci karo da wani hadisin riwayar muslim waɗansu mutane guda biyu suka yi rigima da juna dangane da wani masallaci ne aka aza harsashin ginansa a kan takawato ranar farko ɗaya daga cikinsu ya ce masallacin annabi da ke madina ɗaya daga cikinsu ya ce masjidu kuba sai suka je wajen annabi ya raba musu sai annabi ce innahu la masjidi haza yace masallaci na dinnan shi ne wanda yake kusa ta ala taqwa min awwal yawm to kuma kan ma annabi ne fada kuma yake masallacin kuba dai shi ne shi ne ibn kasir ya haɗa hadisan guda biyu ce hadisan ba sa cin karo da juna kowace sifa ta tabbata akan kowane masallaci lalle manufar gina masallacin ba, tun ranar da aka gina shi ta ala takawa an azhar shi ginin danjin tsoron Allah haka masallacin annabi da ke madina tun ranar da aka gina shi shi ma ta ala takawa an shi ta duka da jin tsoron Allah ai da wani sun kuro da shi duka maganganun guda biyu kowanne tabbatacce ne da haka ka iya cewa masallacin wannan shine masallacin ba ta iya wa kuma wannan ne kuma ka ma za ta yi shiga ciki masjid da aka samu zai shiga ciki duk wani masallaci da mummune suka gina da jin tsoron Allah ya san ko kusa ta Allah ta kawo min awwal yomi Sun ranar da aka aza harsashin gini an gina da niyyar jin tsoron Allah to shi kenan to sai dai waɗannan masallatai guda biyu su hadisi zuwa kansu لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه إذن وانا مسلسي كي كما تكفيها أكتن سكي إبادة فيه رجال أكتن سأقوى أنتم مزاجي يحبون أن يتطهروا سنة تنصرن كتركك والله يحب المطهرين Allah ko yana son masu tsarkaka to me ake nufi da mazajen da suke so su tsarkaka shi ne hadisin da muke so mu kawo duka da cewa ya nuna farkon masallacin da aka aka a sa bisa da kakawa sun ranar gini a ranar farko shi ne masjid kuba lokacin da wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam sai kirawo mutanen da muke mabotaka da masallacin kuba yace me kuke aikatawa ne har ubangiji ya yi ku a cikin littafinsa ya yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu yanzu ne sunan masallacin ku ba ake nufi don ayyuka Ya ce me kuke yi har Allah ce akwai waɗansu mazaje suna son su saka me kuke yi suka ce sun wakin Allah sun kafin zuwanka akwai makwauta muna makwataka da Yahudawa mu da kan muna jahiliyar mu ba mu sai dan mutum ya yi gawali ya yi sarki ko mutum ya yi bayan gida ya yi sarki ba amma da muka yi makwartaka da yahudawa su ko an saukar masa littattafai da sai mu ga duk wanda zai je magewaya ban daki dan biyan bukatar dan adam yana daukan buta in ya gama abin da zai yi shi kenan ya wanke duburinsa tun daga randan mu ma sai lokacin da mutum bukatar ta kama shi zai shiga wani daki sai ya shiga da buta in ya gama abin da zai yi wanke duburinsa sai annabi ce to wannan shi yasa Allah ya yi ku fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin wannan hadisi Imam al-Hakim an-Nisaburi Abu Abdullah ya shi kuma ya inganta shi in kuma ya tabbata wannan hadisi wanda yake tabbatar ne da alaƙa shi wannan ayar sai ya sake ba mu haske kan wata mas'ala ta muhimmiya mace ce ta kammala jinin al'ada ta kammala jinin al'ada jini ya yi ba ta yi wanka ba sai mijinta ya zo yana so sadu da ita ya halatta ko bai halatta ba kaje da kuka saba a fiƙi bai halatta ba sai ta yi wanka dole ba wanda yake sai ta yi wanka Allah bai wajen ta mata ba manzon sa ma bai wajen ta mata ba ɗaya daga cikin abubuwa guda uku idan dai shi kenan in ta yi tsarki miji na iya saduwa da ita bayan ta yi tsarki ta kara da alwala yana iya kusantar ta in ta yi wanka yana iya kusantar ta ba dole bane cewa ta yi wanka cikin guda uku nan tsarki na kama ruwa ana kiransa a tafafur alwala ana kiransa a tafafur wanka ma ana kiransa a tafafur me yasa muka ce sarki na kama ruwa na kiransa a tasawur mutanen masallacin ku ba kama ruwa kawai suka bada da labarin suna yi Allah ce fihi rijalun yuzibuna an yatafahharu ai ba wanka suka yi ba to dan haka a can da Allah ce wa yasalunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah Allah ce ku ne tantu mata idan suna cikin kwanakin al'ada abin da ake nufi ne san ta ba ko ba saduwa da su hatta ya kuhurna har sai sun tsarkaka me yake nufi da har sai sun tsarkaka sai jinin al'ada ya yanke musu sai jinin biki ya yanke musu in biki ciki to kuma sai ce fa idza tafa harna kaga an samu ziyara domin ya kuhurna ya tafa harna ko bambanci ya tsohon na jini ya yanke da kai yankewar jini a hannun su yake ba su kuke yanke shi ba ubangiji ke yi rawa lokacin da ya gada ba kuma ya kawo shi lokacin da ya gada ba to shi sa aka ce ya tsohon na amma yin tsarki da yake aiki ne na sanatan sai aka ce fa idza ka taharna fa tuhunna min haythu amarakum Allah to sai su malaman kuke ke fassara fa idza ka taharna shine sai in sun yi wanka wanda ko ba wanka ne kawai a tasawur ba alwala ma a tafafur ne kamun ruwa ma a tafafur kuma Allah ya ce fa idza tafaharna idan sun yi tafafuri mene tafafuri adana tafafur idan suka yi kenan wa azuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin ba za ka ce ba yuhibbul mutatahhirin yana son masu wanka ba sa wala Allah ba su masu kamarwa ruwa Allah ba su shi ne ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yi tafaharu wallahu yuhibbul mutahhirin amma za ka ga idan kana karanta waɗansu littattafai na tafsiri ijma'i ake kowa cewa ijma'i malamai suka yi cewa idan mutum ya kusanci idan mutum matarsa jinin al'ada yanke mata ba zai kusanci ta har sai kai wanka ijma'i ibn kafir ma haka yi yace ijma'i amma sai ka samu ruwaya daga kasa da ibn da'ama al-dawsi sai ka samu ruwaya daga mujahid ibn jabr sai ka samu ruwaya daga asa ibn abi rabah manya manyan tabi'ai guda uku guda biyu daga cikin su ɗaliban abdullahi dan abbas musamman mujahid wanda su kana sauri ke cewa idza ja aka tafsiru an mujahid fa hasbuka bi in dai karkashin aya ta samu tafsirin da mujahid yayi to kar ma ka nemi na wani ya wadatar fa hasbuka bi ya yi ka manyan dalibin abdullahi da abbas duk an yadda akwai makarantun tafsiri guda uku a lokacin tabi'ai da sahabbai akwai makarantar mutanen madina akwai makarantar mutanen makka akwai makarantar mutanen iraq to an yadda gaba ɗaya cikin makarantun nan guda uku al'amu الناس بكتاب الله أهل مكة لأنهم أصحاب عبد الله بن عباس saboda shugaban makarantar tafsiri a makasin Abdullahi dan Abbas shi ko annabi ya riga ya masa addu'a tun kafin ya bar duniya Allahumma fakkihu fi din wa 'allimhu at-ta'wil annabi ya riga ya masa ya roƙa masa to don haka dai ijma'in da za ku zana tafiyarwa ba haka bane dan gaci an samu waɗannan tabi'ai guda uku sun saba ijma'i ko mutum ɗaya ne ya saba ijma'i ijma'i ya riga ya rushe ballantana mutum uku gawar da su cikin sa a tabi'ai da haka maganar ijma'i ba ta tabbata ba kamar yadda ibn hazm al-zahiri ya tabbatar a cikin littafin sa al asar da kuma wadansu malamai a wadansu littafan daban fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu ana kwadaitar da annabi ji masallacin ku bai sallah dan a cikin masallacin akwai mutanen da suke so su to masallacin ku na cikin masallacin masu alfarma idan kana cikin makka ai kana zaune a madina kai alwala daga gidanka ko rumfar kasuwarka ka je masallacin ku ba kai sallan nafila raka'a biyu daidai da da kai umara haka annabi da cikin hadisi wanda duk yayi alwala ya tafi masallacin ku ba ya je sallan nafila raka'a biyu daidai yake da yayi umara da tawafinta da sa'ayinta da tarbiyyarta daidai yake da kai umara shi yasa annabi ke yawan ziyartar masallacin Quba wani lokacin a kasa wani lokacin a kan rabu sallallahu alaihi wasallam a take shi ne wannan masallacin Quba sai afaman ya أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين masallacin uba da dama daga cikin mutane sukan je umara ko su je aikin hajji sai su kyale wannan gara fasa da kyale mutum ya zauna a masaukin suna alhazi ya ta barci a yamakon kullum ka je ka yi umara ka dawo kullum ka je ka je masallacin uba ka yi sallah ka dawo ko kamar ka je umara ne amma sai mutanen musu ke zanta da wani masallaci da ake kira masjidul ijaba wane ne ya sa musu masjidul ijaba Allahu alam ba Allah ba ba manzon ba wai saboda wurin ana karban addu'a sai kuma su shigarta da waɗansu masallaci da ake kira al-masajid sab'a wai waɗansu masallaci ne guda bakwai wannan na Abubakar wannan na Umar wannan na Ali haka aka lissafa sahabbai guda bakwai aka ce wannan masallacin su in har ke bi da abubakar da aliyu da sauran waɗanda aka ambata suka gina wannan masallatan ai ta muna na musu da su domin da ganin gowon a daidai nan gurin ko wannan masallacin zai shi guda uku daga cikin su ga ɗaya nan ga ɗaya nan ga ɗaya nan yanzu a lokacin su hankalinka zai yadda ya zanto cewa ga abubakar nan gurin yana sallah da mutane can aliyu ya ji ya yi ɗan masallaci yana sallah da mutane sun rarraba kan jama'a har gida bakwai annabi ya hana arabi gida biyu masu sun raba har gida bakwai ai mutum ya mana musu da yaka. da ya haka dan haka wannan masajid sab'a ba su da asali a cikin musulunci idan ka je aikin haji ko umara kar ba ka bata lokaci ka zurce su ka kuɗe ka kashe kuɗin taxi ɗinka haka kawai ba CDD ba ka ba lada ko na fitin kuma auren Allah da haka sai a kiyaye inda ya kamata ka ziyarta ka je masallacin ku ba, ka je masallacin annabi kullum sallolin nan ka su ce ka cikin dani a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to tun da mun sai sallah masallacin ku ba dai dake da kaba da umara da dai dake da umara kai ne kai ba kai ka ce idan mara lafiyan da kake jiya ya tashi lafiya ka yi alkawari tsakaninka da Allah za ka yi umara shi kenan da ka je kasar saudiya a maimakon ka je ka yi tawafi ka yi sa'ayi da ake na umara sai ka je ka zurfi masallacin ku ba tun da an ce ne ke da umara ka sauke ba kankanta ba ka sauke ba kankanta ba annabi sallallahu alaihi ya nuna cewa kul huwallahu ahad karanta ta zuwa karshen ta ta ajilu kulus alquran tana daidai da kashi ɗaya bisa uku na alqur'ani kai ne ke ba kanti tsakaninka da Allah cewa idan har Allah ya sa mara lafiyar da nake jiya ya tashi ko in Allah ya sa mata ta take da juna biyu ta sauka lafiya sai na sauke alqur'ani sai ka ji karanta mutuwan Allah so uku ka sauke alqur'ani baka sauke ba ladan ne daidai da wancan amma aikin ba daidai yake ba don haka in kai ba tantanta za ko kaza ce shi za ka yi ba ka ɗaukan wani aiki wanda ke da makafin ladanka wannan daban kul huwa allah ta ajin suratul qur'an wajen lada kenan amma wajen yawan karatun daidai mutum yake daidai da kul huwa allah guda uku shi kenan ya soke alqur'ani bai soke ba ko alama saboda haka bibiya ba kan ci da Allah ba Allah ya fa min Allah yanzu wanda ya gina masallaci a bisa ga taqwa ya gina harsashin masallacin a bisa ga jin tsoron Allah wa ridwan da neman yardan Allah khairun to wannan shine mafi alheri shine abin kauna a wajen Allah amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har ko wanda ya gina harsashin masallacinsa ala shafa jurufin a gafar wani rami harin wanda yake mai ruftawa lokacin da ya kammala ginin a bisa ga gafar wani rami fan hara bihi sai wannan rami ya rufta da shi da masallacin wanda ya gina masallacin yana ciki ya rufta da shi fi nari jahannam a cikin wutar jahannam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah baya kire da mutanen da suke azzalimai wannan kamar ubangiji na magana ne ga waɗansan mutane da suke da mummunan manufa wajen gina masallacin. cewa ku masallacin ku ba don tsoron Allah ku gina ba ku masallacin ku ba neman yadda Allah ko gina ba da haka kamar mutum ne ga wuta tana ci a cikin tsakar rami sai je gina harsashin ginin na gidan da zai kwanta a gabar wannan rami yana gama harsashin gini sai kuma ramin ya zuka da shi gaba ɗaya ko da kun san wa abin suna masallaci niyyar Allah ke kallo masallaci abu ne mai kyau amma niyyar ku ita ta sa abin ya zama kan hara bihi fi nar jahannam kamar ana faɗin sakamakon waɗancan munafukai da suka gina masallaci na ƙarya don su cutar da annabi don su raba kan mummunai sakamakon su shine rufsawa cikin wutar jahannama Allah ya wallahu la ya al-qawm adh la لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم لا يزال بنيانهم ginin nan da suka yi ba zai gushe ba allazi banau wanda suka gina ginin nan da suka gina ba zai gushe ba ribatan fi qulubihim abu wanda yake na shakka a cikin zukatansu ma'ana ko da su da suka gina zuciyarsu inda za ka binciko ka gani sun san ba dan Allah suka gina su kukan kan har su sun nuna suna neman yardan annabi sun nuna annabi zo wajen amma a zuci babu wannan tabbacin a cikin zukatansu ba zai kushe bari ba tamfi kulubika abin yawan kokonto a cikin zukatansu illa an ta kafa kulubun mu har sai ranar da zukatansu suka yanke daga jikinsu ba na haka zare rayukansu suna cikin wannan hali wallahu alimun hakim Allah mai ilimi ne sannan mai hikima ne cikin al'amuransa إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم للي ألا يا سيا دقول ممني يا سي أنفسهم رايكا سوء وأموالهم لكم دوتيوين Ubangiji ya yi cinikayya tsakanin shi da mummune cewa su ba da rayukansu su ba da dukiyoyinsu bi anna lahumul janna aljanna ta tabbata gare su shine abin da ake cinikayya Musa ya kai. kuna son aljanna eh to ku kawo ranku da dukiyar ku gaba daya ga aljanna za a ba ku yan kuma kuna ganin cewa akwai damfara to ku rike kayan ku ayyar <laughs> mutum bai kai aljanna bai kai bazar aljanna ba dukiyar mutum ba ta kai aljanna ba إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله su mu ne din ga abin da za su yi yuqatiluna za su yaki ne fi sabilillahi dan ɗaukar kalmar Allah fa yaqtuluna su yi kisa a wajen yakin nan in sun sami abokanan adawa wa yuqtaluna su kuma a kashe su a wajen yakin ma'ana su shahada wannan abu wa'adan alaihi haqqa alkawali ne da ubangiji yayi kuma ya tabbatar da shi fi taurati a cikin at wal injili da kuma cikin linjila wal qur'an da kuma cikin alqur'ani ne kika wannan alƙawari a cikin waɗannan da tafi guda uku cewa duk wanda ya fita jihadi da dukiyarsa da kuma kansa to ubangiji madaukaki zai fanka masa da aljanna da haka Allah ya ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون sakamakon shi ne ya fi alheri gare ku da kun sani in dai kun yi jihadi ne وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله وأقوي فألا فيك الكولي kamar Allah na sanar da mummune cewa alkawalin da ne zan cika tabbas don ba wanda ya ne cika alkawali wa man awfa bi ahdi min wane ne mafi cika alkawali min Allah sama da ubangiji babu shi da haka fastabshiru ku yi wa junan ku bishara da wannan alkawari bai ikon da wannan da wannan tilikayya Allah zai baya a bihi wanda kuka kulla tsakaninku da ubangiji in dai har kun amince da abin da aka faɗa to ku fara yi wa juna bishara tun daga nan gudun cewa wani Allah san barka tun da mun yi da wannan tilikayya in dai kun yarda da wannan ku fara yi wa junan ku bishara ko kuma kowanne yi bashiru nafsahu bi nafsi yi wa kansa bishara da shirkai da suke da Allah Allah ce wazalika huwa al-fawz al-azim wannan ko shine rabo wanda yake mai girma نعم السائلون al الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر ubangiji na faɗin siffofin waɗanda suka yi mubaya a din ya har kun yi da cinikayyar to ga siffofin da ake bukata na masu cinikayya tsakanin su da Allah at-ta'ibuna su zanto masu tuba tuba daga dukkan wani aiki mummuna domin mutum ya je ya ci gaba da aikata ayyuka na gari al nuna kuma su zanto masu yawan ibada farkon ibada da ubangiji ke so shine ka sauke farallin da ya wajabta maka kamar yadda ubangiji ya nuna cikin hadisul kudusi yace babu abin da dan adam zai yi ya kasance ya samu kusanci na sama da abin da na wajabta masa da yi idan ka kauce wajibi kuma sai ka rinka yin nafila tunda ita ma nafila tana da kwalalanta nafila ke sa kuma ka ƙara samun wani matsayi sama da matsayin da ka samu lokacin da kai farilla yace wa ma wala yazalu abdi يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبتس بها وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتس بها ورجله التي يمشي عليها ubangiji ce ba wa ko ba zai bace ba yana kusanta ta da nafilfili bayan azumin na ramadan na farilla yana yin azumi na nafila dillin sunan da alhamdu ko yana yin azumi guda uku a kowane wata ranar sha uku da sha hudu da sha biyar ga wata ko yana yin irin azumin annabi wuta kana ya sumu yawman wa yuftiru yawman bayan mutum ya yi sallah ta farilla yana yin sallolin da ake kira arrawati kafin rawati ga waɗanda suka fi su musamman sallar shafa'i da sannan kuma yana yin rawati rawati shine kafin sallan azhar kai raka'a hudu fila bayan ka kai raka'a biyu bayan magariba kai uku kai biyu an samu nawa takwas bayan isha'i kai biyu an samu nawa goma daga nan sai raka ta mil fajiri waɗannan rakawoyi annabi baya bane su sai in ya samu kansa a halin tafiya amma matukar yana zaman gida to baya suke da su to kaga duk wannan suna cikin nafilci idan an ce al'adu da masu yawan ibada masu ibada ta farilla masu ibada kuma ta nafila an gane ku amfanin nafila shi ne idan ka samu tangarda ibadan ka sai a cika ma da nafilanka waɗannan nafilin da yake kira rawati annabi na yin su ne a gida saboda annabi sun alaihi nuna faralin yin sallan nafila a gida sallan farilla faralin ka yi ta a masallaci amma sallan nafila ko faralin ka ne kai ta a gida idan zai wannan rawati sai ya raka hudu sannan ya fita masallaci kamar yadda Aisha ta ce ta ce idan ya je ya gama azhar ya dawo sai kuma ya dawo gida sai ya shigo gida sai ya sallaci nafila ta a gida haka in yayi magariba daga masallaci tafiya gida ke sai ya je gida sai zauna sai ya raka aji haka in yayi isha'i sai ya tafi gida sai ya je gida sai zauna ya raka aji domin ana son mutum ya rinka haskaka ɗakinsa ana son mace ma ta rinka haskaka ɗakinta da ibada duk ɗakin da ya kasance ana raya shi da karatun alkur'ani da sallolin nafila irin waɗannan to ke dan ba zai rinka kawo farmaki a wannan ɗakin ba ka samu makamai na tare dangi ba yanda za a yi dangi ke dan su maka saboda haka al'abiduna ke na masu yawan yabo ga Allah bayan da suka yi baya a tsakaninsu da Allah sune masu yawan yabo yawan yabo ko shine yawan girmama Allah ta fuskar kalmomin da Allah ya kira mana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan suna cikin kalmomin mafiya tsada da bawa zai rinka furtawa ya samu lada wajen Allah duk abin da annabi ya koyar sai kaga saukin faɗa gare shi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim duk dolan su mutum ka faɗa masa sau uku ya rike baya bukatun sai kai na hudu kuma annabi ce waɗannan kalmomi guda biyu su ne abin da Allah yake kauna kuma su ne waɗanda suke masu nauyi a cikin mizani kuma a akan harshe da saukin faɗa in an tsora cikin mizani nauyi ne da su za a auna ayyukanka a ranar tashin kiyama saboda haka alhamidu na masu yawan yabo ga Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim saboda tasbihi yana da falala saboda falalanka ubangiji ya bude surori na alqur'ani da maganar tasbihi سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سبح اسم ربك الأعلى نوعك فيه بداوك فيه ماضي فيه مضارع فيه الأمر duk sai da aka kawo maganar tasbihi da dukkan filai guda uku سبح فعل ماضي يسبح لله فعل مضارع سبح اسم ربك الأعلى فعل الأمر domin ana maka falalansa an mamaye kamar tasbihi wani abu ne kayi jiya yau kana yi kuma gobe ma kana sa ran zafi kamar yadda waɗannan filai suke guda uku saboda haka mutum ya zanto mai yawan yaban Allah da harshensa yana yawan girmama Allah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل da safin mutum ya karanta kafa dari yadda sunnar annabi ta nuna kafa dari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir za a kare ka daga shaytanu na mutane da aljanu gaba ba a wani mai kokarin ya ga bayan ba zai iya ganin bayan ka ba matukar kana yin wannan da kyakkyawan tsakanin tsakaninka da ubangijinka matukar kina yi da kyakkyawan tsakanin ka da tsakanin tsakaninki da ubangijinki ba ka bukatar ka je wajen wani malami ya ce ma ka kawo kaza ka kawo kaza ba ki bukatar ki je wajen wani malami ya ce ki kawo kaza ki kawo kaza da zarar kin yi wannan tsakaninki da ubangiji ki ubangiji ya amsa miki kuma kin saba wa harkar ki kina tsarkake shi ba da ji ba a kariya ba maganar banza sai zikirin Allah sai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam العابدون الحامدون سيكون السائحون كما باي تزنتو السائحون me ake nufi da sa'ihu da malamai sun yi maganganu daban-daban waɗanda suka fansar asiyahu da cewa shi ne Asiyamu masu yawaita azumi na nafila su ne asa'ihuna akwai asar daga sahabbai da tabi'ai da ke nuna haka riwayoyi daga sahabbai da tabi'ai da ke nuna haka wadan suka fassara as-sa'iduna sune al-mujahiduna al-jihadi shine siyaha na wannan al'umma wadan suka nuna as-sa'iduna sune waɗanda suke kai kawo a cikin ƙasa, shuga tarihin mutumin da yawa Allah da'a don su ɗauki irin wannan kwaikwayar rayuwarta ga irin girmamawar da Allah ya masa su da tarihin mutumin da ya barna ga irin kokoba da Allah ya masa don su kuma su santa daga irin dangin abin da wannan mutumin yi da haka dai al muna ko ka ce masu azumi ko ka ce masu jihadi an gane ku auna sannan ko masu yin ruku'i a sajiduna da kuma sujada wato masu yawan yin salloli kenan nafila da kuma na farilla al'amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar masu yin umarni da kyakkyawan aiki masu yin hani daga mummuna wal hafizuna li hududillah kuma su ne waɗanda suke kiyaye iyakokin Allah iyakoki na gaba da yayi na yi bari na bari yanzu ba na mugal safa التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون في حدود الله وبشر المؤمنين سفوا في قومني وبشر المؤمنين كي بشارة المؤمنين سوى الإيمان في دينك an to wannan su ne mutane da ake so su kasance wanda suka baya tsakanin su da Allah kamar Allah madaukakin sarki na ƙara zaburar da mummune bayan biyayya da suka yi wa annabi a yakin tabuka to kuma ana son ku siffanta da waɗannan halayen dan shine zai nuna kamala na mutum ba ka cewa mutum ba shi zama mummuni sai in ya kufanta da su gaba daya yana zama mummuni da zaran ya yi imani da Allah da manzansa to waɗannan sufofi kuma ƙara kamala suke na imanin mutum da ya zaɓi imanan ma imani wanda ya cika su gaba ɗaya to ya tsara wanda yake da tsara daga ciki wanda yake da tsara ya fi mai tafar mai tafar ya fi mai bakwai haka dai har yanzu a ƙarshe Allah ya ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي bai dace ba ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wallazina amanu haka kuma bai dace ba ga waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su ce za su rinka yi istighfari ga kafirai walau kanu uli qurba ko da kafirin nan sun kasance ma'abuta kusanci akwai haifayya ko auratayya ko ɗan uwantaka ta jini tsakaninka da su bai halatta ba dukkan mutumin da ya mutu yana kafiri kace za ka roƙa masa gafara kace za yi masa istighfari ko alama bai halatta ba kace za yi masa addu'a wal ladina amanu an yastaghfiru lil يستغفروا walau kanu كانوا qurba Ko da sun kasance dangin juna min ba'd ma tabayyana lahum bayan ko ya riga ya bayyana gare su a sarari annahum ashabul jahim annahum cewa su waɗannan dangin nasu ashabul jahim ma'abuta wuta ne saboda sun mutu bisa ga kafirci so wanda ka tabbatar cewa ya mutu ba bisa da imani ba menene naka ne masa addu'a menene naka ne masa istighfar wannan ya riga ya yanke wanda kake rokawa zafara wanda kake yawa istighfar shine mummuni dan uwanka in ban da mummuni babu wanda yake wa abin nan babu wanda yake rokawa zafara sai Allah ya وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه annabin da wato ya fi gifarin da annabi Ibrahim ya yi wa mahaifinsa ba ta kasance ba illa mu illa an mu'idatin sai bisa ga wani alkawali wa adaha iyahu da ya alkawarta masa kar ka ce ayan annabi Ibrahim ya yi wa mahaifinsa istighfari ya roƙa masa gafara ta da cewa mahaifinsa kuma yana bautar gumaka ka ce tunda annabin Allah Ibrahim ya yi nima zan yi sai Allah ya rufe kofa wa ma kana istighfaru ibrahim li abi istighfarin da annabi ibrahim yayi wa mahaifinsa bai yi ba illa an mau'idatin sai domin wani alkawali ne wa da hadi yau da riga alkawarta masa to tun da ya masa alkawari in yana da rai to bai kamata ya saba alkawalinsa ba shi annabi sai ya cika wannan alkawarin da haka ba za ta yi koyi da shi ta wannan fuska an gane ko shi ne illa an mawa'idatin wa'adaha ha'iyya. falamma tabayyana nahu yayin da ya bayyana gare shi a sarari annahu aduwwul lillah cewa shi wannan mahaifi na ci wato makiyi ne ga Allah tabarra minhu sai ya barranta da gare ya daina inna ibrahim lalle annabi ibrahim alaihi salam la awwahun mutum ne mai yawan komawa ga Allah ta'ala wato mutum ne mai yawan jin tsoron Allah ta'ala ko ko mutum ne mai yawan tausayi shi yasa yake wa mahaifin sa wancan addu'a halim sannan ko mai juriya ne wajen kisar da sakon Allah ga mutanensa wannan abin da Allah yake kira ya ci gafarin na nabi Ibrahim ya yi masa da yawa mahaifinsa ya yi idan saboda mai alkawari to Allah ya bayyana alkawarin a cikin suratul Maryam lokacin da annabi Ibrahim yake da kiran mahaifin nasa ya abuci lima ta abudu ma la yasma wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abuci inni qad ja'ani min al-ilmi ما لم يأتك فاتبع لأهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فجدي كده كلام ده مثلا ملذي تجيب ماما dan ya gashi da tafarkin fata zuwa ga tafarkin gaskiya amma me yake me yake da illan santa bila arjuman a cikin al'amari matukar baka jana ba zan je ka la'in lam tantahi la'ardu mannat wa zurni shine karshen abin da ya faɗa masa to menene shi kuma annabi Ibrahim yake sai yake salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi amince tabbata gare ka da sannan zan roƙa ma gafaran ubangiji ka kaga maka alƙawari ke fa astaghfiru laka rabbi da sannan zan roƙa maka gafara a wurin ubangiji innahu kana bi hafiya to wancan alkawari shine Allah ke cewa illa an mau'idatin wa da'iyya abin da yasa yi masa istighfari dan ya masa alkawari ne shi yasa ya zauna masa istighfari falamma tabayyana lahu amma yayin da ya gane annahu cewa shi ma yakin nasa aduwwul lillah makin Allah ne tabarra min sayra da shi to yaushe ne ya gane kafin mutuwar mahaifin ko bayan mutuwar mahaifin Yau yaushe ne annabi Ibrahim ya gane cewa mahaifinsa makiyin Allah ne kafin mahaifin ya rasu ko bayan ya rasu abin da yawanci malaman tafsiri suke kawowa shine kafin ya rasu wai kafin ya rasu bayan ya yi masa wazi ya yi masa wazi ya ga ya kidi daga bayan sai dai masa istighfar ko alama har ya mutu yana masa istighfar har bayan mutuwa sama yayi sai daga baya ne Allah ya sanar da shi ta fuskar wahayi cewa bai dace kawo mahaifinka ba daga nan sai kuma ya dakata تبين له بمعنى بينه الله سبحانه وتعالى له عن طريق الوحي Allah ya zaina annabi Ibrahim me zai nuna maka haka sura da cikin cewa ayat da cikin sura Ibrahim da yake cewa rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawm yaqumul hisab wannan ayat ta zo ne a kafin Allah ya yi kaito idan ka biyo jerin gwanan wannan ayar da ita da ayoyin da suke kafinta. Allah ya kai ko wani abu ne da ya faru bayan mutuwar mahaifinsa domin sai da mahaifinsa ya rasu sannan ya yi hijira daga garin da yake ne inni muhajirin ila rabbi fayadin bayan ya yi hijira kuma ya sake daukar iyalin da ya kai su makka ya je ya ajiye su lokacin da ya ajiye su a makka lokacin makka ba gari sai ne da tsakanin dutse da dutse dan dauri ba ruwan sha babu wata shuka yake ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع إلا بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دعوا لي يوم الدعاء. daga farko inda muka faru zuwa nan a ina a filin muka kafin ta zama gari yaushe bayan da rasuwar mahaifinsa a ke falon ma ta bayyana lahu abin ya bayyana a garin cewa mahaifinsa muke ya Allah ne yaushe daga baya bayan shuɗewar mahaifin Allah ya sanar da shi ta fuskar wahayi shine ma'anar falon ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra min to me yake da biyan saukar wannan aya ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru zuwa nan Za zaka samu ruwaya guda biyu kuma kowace riwaya tabbatacciya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam riwayan farko ita ce riwayan da ke dauke da kisar mutuwar Abu Talib Abu Talib babban annabi lokacin da mutuwa ta zo masa annabi ya je wurin sa yana cewa ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan biha inda Allah ya mahaifi ya kai bafana. faɗi kalmar la ilaha illallah kalma daya da zan tsaya maka da ita a wajen Allah wannan ya nuna idan mara lafiya baya da lafiya rashin lafiya ta yi tsanani har kake ganin kila ba zai tashi ba ya halatta garin da ke masa ce la ilaha illallah sabani yadda muke karanta a cikin littattafan fice cewa wai ba za ta ce masa sai la ilaha illallah ba sai dai ka rinka mai tawa a gaban har ya samu ya tafa da kansa za ka ce masa ce la ilaha illallah a lokacin nan a daura da shi ga Abu Jahl ga Abdullah ibn Umayya ibn Mughira manyan kafaran masa guda biyu sai su kalli Abu Talib sai a tsara gaba millati Abdul Muttalib yanzu za ka kaura ka bar addini yayin daga kakanninka sai annabi sake cewa ya am kun la ilaha illa Allah kalimatan ahaddu laka biha inda Allah su kuma suna maimaita cewa a targabu an millati Abdul Muttalib hadda da karshe abin da ya faɗa na ƙarfi shi ko ala millati abdul muttalib yace shi dai ya mutu akan addinin abdul muttalib har ya ba da wani uzuri na banta kai shi uzurin da ya kula shi ban hauki yace ba dan kada quraishawa su aibata mun ba da na faranta maka da fitar da wannan kalmar amma quraishawa sai su aibata mu ko wannan shine uzurin kada uzurin da ya kula shi ban hauki kenan ina amfani wannan uzurin to bayan ya mutu annabi ya tabbatar ya mutu sai ce yace la astaghfiranna laka ma lam kunha yace wallahi sai na rinka yin istighfari ina roƙa ma gafara mutukar ba a hana ni ba sai annabi ya ci gaba da masa istighfari bayan ya mutu yana kai sai mun ne sai gani yace a ah, shi kenan duk wanda baban da mutu lokacin da ya yi ba sai masa istighfari duk wanda ba wanda mutu yana jahiliyanci shi ma sai ya ci da yasu gifari suna cikin haka sai Allah ce ma kana lin nabi na amanu an yi yastaghfiru lil mushrikeen walau kuli ko sai aka fara da annabi bai dace ba annabi to kuma mu ne bai dace ku ba tunda an fara hana ku kuma sai a hana ku shi ne sanadiyar saukata a wannan riwaya da ke cikin bukhari wanda ibn jarir sabari ya kawo ta da tsawo cikin tafsirinsa riwaya ta biyu hadisin ali bin abi talib yace waɗansu mutane ne wai ali bin abi talib bai samu wani mutum yana yi wa iyayensa addu'a cewa Allah ji kansu bayan ko sun mutu suna kafirai sai Ali bin Abi Talib ce dan me za rinka addu'a ga mahaifanka bayan sun mutu suna kafirai sai ce ai Annabi Ibrahim ma mahaifinsa ya mutu yana kafiri amma ya yi masa addu'a dan ni na kuma ne filai. sai Ali bin Abi Talib ya kai kara wajen annabi ta ga abin da yake faruwa sai Allah ya saukar da mata da lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen hazwa wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi faru sai Allah ya saukar da aya dan magance matsalar ana nan sai wata matsalar ta sake mai mai tuwa makamanci ta sai Allah ya sake mai mai saukar dai wannan ayar dan annuna wannan hukuncin sabon shi ma ya shafe ta ne ko da haka ba sun sai da suna tsakanin wannan babban abin da ke nuna mana haka surutul fatiha ta so ta so biyu domin an zo da fatiha a makka don a cikin surutul hijiri Allah ke cewa annabi wa laqad atayna sab'an min al-masani wal qur'an al-azim mun ka ababai guda bakwai da ake yawan maimaita karatun su ababai guda bakwai da ake yawan maimaita karatun su ne surutul fatiha saboda surorin ayoyin guda bakwai ne mun ba ka wannan wal qur'an lazim mun ba ka qur'ani mai girma suratul hijr ko makkiya ce wannan yana bayar wannan da aka yi tuma maka kai amma sai da hadisi cikin muslim wanda wata rana annabi na zaune a mutum sai aka ji wani irin kara karan nan sai ga mala'ika jibril ya sauka tare da wani mala'ika ya rako mala'ika jibril wanda kafin wannan ranar shi mala'ikan bai taba sauka ba ya zo yawa annabi bishara yace mun zo ne dan mu maka bishara da haske guda biyu wanda aka baka ba a taba bai wani annabi ba kafin ka wannan hasken guda biyu su ne suratul fatiha wa kawatimu suratul baqara suratul fatiha ta ga ya kace sura da ita wa kawatimu suratul baqara da kuma karshen suratul baqara kin daga amanar rasulullah zuwa karshe wannan annabi kada ya ga ba ta ba wani annabi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi ce wanda ya karanta amanar rasul zuwa karfi cikin dare shi ishe shi shi ishe ka sani ba abin da cutar da sai gidan Allah har garin Allah ya waye to wannan dukkan su dai hadisi ne da suke dangantaka da wannan aya sai Allah ya ce وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم Allah bai kasance ba mai hallakar da waɗansu mutane bayan koya ba su shirya ya zo ya kautar da su hatta yi bayyana lahum har sai ubangiji ya bayyana musu ma ya tafi wani irin abin da za su korafe shi da shi sun ki to sai su zama ba su ma'anar wannan aya shi ne istighfari da annabi yayi wa Abu Talib da istighfarin da sauran mummune suka rinka yi ma iyayensu ba ta zanto abin zargi ba kan su ji ta takaici wannan abin da suka yi na da kafin saukar wannan aya babu laifi amma daga saukar wannan ayar ne kuma duk wanda ya sake ya sai laifi ya kama shi ne wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum Allah baya kwatar da mutane bayan su shirye su ma'ana baya ce muku ko halakakku ne a ta yi bayyana lafin bayan da kuma sai Allah ya bayyana muku abin da za su zurfi shi sun kiri da gangan su shi da haka duk mutumin da ya gina abu bisa ga kuskure bisa ga rashin sani bai sani ba to Allah na yafe masa daga ranar da ka ji wa'azi an ce kaza ba kyau to daga nan sai ka tuba ka bata nasu hakkin kafin ka ji wa'azi duk abin da ya faru a baya ana sa ran Allah ya yafe maka wannan shine rahmar Allah ta'ala kuma wannan shine dalili bisa da cewa ko da mutum na aikin barna saboda jahilci ba ka ce masa kai kaza ne in aiki ne na fasikanci ba ka ce masa kai fasiki ne in wani aiki ne mutum yayi na bid'a saboda jahilci ba ka ce masa kai ka ga dan bid'a in wani aiki mutum yayi na kafirci saboda ya jahilci wannan abin kafirci ne ba ka ce masa kai kafiri ne sai dai ka ce aikin nan da kai dangi ne daga cikin dangogin ayyukan kafirci amma kai mummuni aikin nan da kai dangi ne daga cikin dangogin ayyukan bid'a amma kai ba dan bid'a bane ba aikin nan da kai ayyuka ne irin na fasiki amma kai ba fasiki bane ba ba wajen wanda aikata kafirci bane da zama kafiri wannan shine matsalar da wadansu ba sa fahimta ko ya kai wani abun kafirci shi kenan sai su sallame ka da ka ba abun da ya musu zafi ba haka bane ba sai ka bayyana wa mutum ya sani ba ba hadisi ba cikin bukari dashi da ne bai zo mutuwa wanda shi da zo mutuwa ya tara yayansa yace da su wasu yadda zan yi muku shi ne. idan har na mutu ku ɗauki gawata ku kone ta urmus ku ɗauki tokar tokar ku zo ku watsa cikin teku domin na san cewa a rayuwata na saba wa Allah to matukar Allah ya tabi iko ya kama ni to ba ba a fahimtar sa wannan idan yi ya guje wa Allah saboda ya jahilci kuduran Allah duka ga iya farfado da dan adam ko da an gome amma ya yarda ubangiji yana da iko na azabtar da mutum kuma gujewa azabar Allah ne yasa yi wannan amma sai ta hanyar da ba ta take wani abu a gudu saboda jahilci annabi ke za a tashi kiyama ubangiji ya tashi shi saboda me kai haka ya ce wannan bawa nawa yace kashe suka ya rabu jin tsoron azabar ka ne kawai sa ta Allah ce tuje ji ka an yafe maka yanzu abin da ya ba inkarin tashin kiyama wani ba inkarin kudurin ubangiji ne amma duka da mai gina kisa da jahilci ya yi da Allah ya da Allah yana da wuta yana da aljanna amma tsammanin sa wannan misali ga wanda ba kone ne ba amma ya sa ku kabari ne Allah ne da kai an kone kuma ne da kai ba a fahimtar sa kenan gwargwadon ilimin da ke wurin sa kenan hadisin yana nan cikin bukari ga shi aka ce an yafe masa amma wannan abin da ya ba kafirci bane ba kafirci ne amma shi ya zama kafiri abin da Umar bin Yasir yi da ya faɗi bakar magana ga Annabi zagin Annabi in mutum ya zagi Annabi da ganganci ko ya tuba sai an kace ka'idar kenan ka duba littafin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah as-sarib al-maslul ala satim ar-rasul wanda zagi Annabi ko ya ce muku na tuba na yi istighfari wallahi sai kun kace ka'idar kenan yana haddi na musulunci to amma ga ke fata bakar magana da bata dace ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fito zai tafi hijira gaban sai faɗi hankalin sai tashi yana tsammanin ya halaka kafin ya ji Allah saukar da aya cikin suratul nahl من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله abin da ya yi nan bayan ya yi imani ba saboda tilasta shi da aka yi babu laifi Allah ya ce waye yake da laifi illa man shara bil kufr sadra sai wanda zuciyarsa ta haska ku da abin da harshen zai faɗa abin da ka faɗa da harshe zan ko ka yi da shi har zuci na aikata ma annabi ko na aikata ma musulunci to anan gurin ne abin da ya hauka mutu amma tilasta shi aka yi ba da niyya bai faɗa ga shi ko faɗin zagin annabi ga musulunci cikin musulunci da haka dai wannan aya ita ce tushen da shekul islam ibn taymiya ya gina hukunci a kai na cewa duk wanda ya jahilci wata matsala ta addini ya aikata ta da barna ba ka aibata masa karantar da shi za ka yi ka ce wannan abin da ta yi ga matsayin sa cikin musulunci kai dai musulmi ne amma matsayin aikin ka gashi aikin kafirci ne amma kai ba kafiri bane ba aikin fasikanci ne amma kai ba fasiki bane ba aikin gida ne kai ba za ka maka dan gida ba in ko kace zaka dauka duk wanda ya kafirci ya zama kafiri duk wanda ya fasikanci ya zama fasiki ko da niyya ko ba da niyya ba ko da ilimi ko ba ilimi duk wanda ya bid'a ya zama dan bid'a to lalle zaka samu yan bid'a ba iya ka ga kuma kananan abubuwa yanzu kai zaka zaka fawo waɗansu da ka saba da su saboda ka saba da su wajen fahimtar addini amma kai sai a tsora ka akan wata sunna ta annabi gashi an karantar da kuma kai Allah sunna ne amma ka kafi kin dinawa sunna ce ta annabi sai ka taka bari yanzu ka zama mai kenan ka zo matsayin ka inda za a bi ka'idar ka inda za mu amalance da ka'idar ka kai ma sai mu ce shi kenan kai ma ka zama can irin abin da kake faɗa mu ce kai ma shi ne amma mu ba yanka kace bi bane yanzu na haka ba za mu ce ba kai ma shi ne sai dai kawai mu ce abin nan da kai baka kyauta ba ga yadda matsayin sa yake cikin addini inna allaha bi kulli shay'in alim lalle allah mai ilimi ne akan kowane irin abu إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله ولي ولا نصير إن الله له ملك السماوات والأرض للي الله دليل ملك سميت ملك كفاية كبابها yuhyi wa yumiit kuma shi ne gare da ikon kashewa shi ke da ikon rayawa wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani wanda ba Allah ba min waliyyin wanda yake majibincin lamari wala nasir ba ku da wani kuma wanda yake mataimaki da zai taimake ku kan matsalolin ku sai Allah lokaci ina ganin abin ya kamata mu dakata don lokaci ya riga ya ja abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka yi kuskure Allah ya ce. mana